وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a hudu ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan mayu shekara ta 2000 da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga galaji maro da angwani mijiyar kaduna a wannan ƙasa mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alfikhul akbar na imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta tamanin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 27 za mu tashi daidai gabar da imamu abu hanifa Allah ya ji ɗansa da rahama yake cewa mu a aƙidan mu ta sunna wal jamaa aljannatu wan naru la tafniyani aljanna da wuta ba sa karewa raddi ne yake yi wa mu'tazila wa'anda suka ce da aljanna da wuta suna karewa bi ma'ana za a zo lokacin da babu wuta za a zo lokacin da kuma babu aljanna to kaga maganan khalidina fiha abada kaga babu shi kenan ana fahimta tunda Allah subhanahu wataala ya ce wa'anda suka kafirce masa suka mutu a cikin kafirci suna da azaba na wutan jahannama suna rayuwa a cikinta na dindindin to su kuma a aqidar mu'tazila tana narkewa kamar yanda kumfa yake narkewa kaga kumfa idan ka tara shi ba yana narkewa ya koma ruwa ba kamar yadda Allah ce fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa kumfa yana tafiya ya gushe gabaki daya wa amma ma yanfa'un nas fa yamqutu fil ard amma abinda ke amfanar da mutane shi ke tabbatuwa a doron ƙasa sai Allah ce kazalika yadribu Allahu al haka Allah yake buga misalai ga bayinsa masu hankali su gani to su mu'tazila sun kore kaga na farko ba su yadda da azaban kabari ba su sun kore azaban kabari har ma suna fesa shubuha ta kwakwalwa kasan su suna gabatar da kwakwalwa akan nasi. suka ce da yanzu za ka buɗe ƙabarin kafiri ba manzo Allah ya ce ana musu azaba ba kuma nassi na Qur'ani ya tabbatar da ana musu azaba ba to wai sun ce in ka buɗe ƙabarin kafiri baka ganin wani alama na wuta na azaba a ciki wannan ya nuna babu azaban kabari wannan ita ce maganar da motar mu'tazila suke yi bayan kuma ga hadisai ingantattu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan mas'udin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gilma wasu kaburruka guda biyu marra annabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn faqal innahuma la yu'azzaban wama yu'azzaban fi kabirin وفي رواية ألا إنه لكبير أما أهدهما فكان لا يستنزه من البول وفي رواية لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة أشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة منهما قيل يا رسول الله لم فعلت قال لعله يخفف عنهما malam yayi bata. hadisin nan Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah ya gilma kabarruka guda biyu sai yace kun ga kabarin nan guda biyu yake ga wa sahabbansa ana musu azaba kuma ba ana musu azaba bane akan wani laifi da yake babba idan mutane sai dai babba ne a wurin wa Allah me laifuffukansu su sai ce amma ahaduhuma ɗaya daga cikin su fakana la yastanzihu min al ba ya tsarkake kansa daga fitsari in yayi fitsari ya tsarkake kansa wa fi la ya yastatiru min al ba ya tsarkake kansa daga fitsari ko baya tsabtace kansa da fitsari wa amma al-akhar kuma fakana yamshi bin namima shi yana yawo da annanimanci hada fada tsakanin wannan da wannan sai fa akhadha jaridatan rafabatan fa shaqqaha sai manzon Allah ya ɗauki ganyen dalino ita ce ake kira jarida sai ya tsaga ta biyu fa gharasa fi kulli wahidin minhuma sai ya dasa a jikin kowane kabari ɗaya ya soka daya anan ya soka daya anan ƙila ya rasulallah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah lima fa'al dan me yasa kai haka qal sai manzo Allah ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam basa. ina fatan a daga musu kafa da azabar da ake musu matukar wa'annan ganyayyakin guda biyu ba su bushe ba kaga waye tabbatar da ana musu azaba Manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam sannan ga nassoshi na ƙur'ani annaru na alaiha guduwan wa ashiya sai Allah ce ne wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab Allah ce annaru na alaiha wuta ne ake kwararo musu akan su guduwan wa ashiya safiya da maraice sai nuna a kabari ne ayar a ƙarshe sai Allah ce wa yawma taqumu sa'atu ranan da kiyama za ta tsaya kaga wannan ina kenan a kabari kenan sai ce adkhilu ala fir'auna ashadd azab. ala fir'auna anan ai atba'u fir'aun mabiya fir'auna zan shigar da su azabar da tafi wancan tsanani wanda suka fuskanta a kabari sannan mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran Allah ce mimma khati'atihim daga cikin laifuffukan mutanen annabi nuhu ughriqu aka nutsar da su a cikin ruwa fa udkhilu naran kaga fa'un dinnan litartibi wa ta'qib bayan an nutsar da su a ruwa aka shigar da su wuta kaga sai nuna ai kiyama bata tsaya ba haka kenan akwai azaba na kabari to azabar wutan jahannama aljanna ba su ma yadda cewa akwai ta ba su sun ce sai ranar tashin kiyama Allah zai halicci aljanna kuma sai ranar tashin alkiyama Allah zai halicci wuta da wutan da aljanna sun ce babu ita sai a ranar mu kuma ga ayoyi nan na Qur'ani ya nuna mana haka akwai ta سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات yalla ce ne. uiddat lil A ga an tattale ta abinda aka tattale ta akwai ta ko babu ga akwai ta nan ko Da in lam wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an hannasu. wal hijara sai Allah ce ne uiddat lil kafirina kaga ya nuna akwai wuta abanin aqidan mu'tazila to malam Abu Hanifa Allah ya ji kansa da rahama yana yi wa aqidan mu'tazila raddi akan maganar da suka yi na kore wato aljanna da wuta cewa tana karewa babu ita in aka ce babu ita kaga kenan ni'imar da Allah ya ajiye wa muminai babu ita kare kenan ai ko azabar da Allah ya shimfida wa kafirai da masu zaben Allah kaga babu ita kenan imalan yace wal qisasu fima bainal khusumi bilhasanati yawm alqiyama haqqun kisasi malan yake cewa abu hanifa ke cewa kisasi da ake yi tsakanin bayan Allah shine wal qisasu fima bainar kusumi. kisasi da ke tsakanin wa'anda suka samu khusuma tsakaninsu da juna bil hasanati yawmal qiyama da kyawawa a biya wanda ba yi da abin da zai biya ranar tashin alkiyama gaskiya ne yana daga cikin bayanin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya ce man kuntu zalamtuhu au shatamtuhu au azaituhu falyaqsassa minni qabla an yakuna yawman laysa fihi dinarun wala dirhamun duk wanda ya san na taba zaluntansa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko na taba cutar da shi ko na yi wani abin da bai ji daɗi ba ya zo ya rama yau ɗin nan kafin wannan yinin ya zo ranar da babu dinari babu jirhani ba kuɗi balle ka biya kaga a duniya ne in ka cuci mutum a ce fine ko ka biya kaza to a lahira babu fine ɗinka shine aikinka na lada za a biya shi da shi shine manzo Allah a taduru na manil muflis wai shin kun san wane ne wanda ake auctioning din ladansa qalu al muflisu fina man la hamalahu wa namata mata'a sabai suka ce wanda muke gani fallasaffe matsiyaci shine wanda bayi da dinari bayi da dirhami saka ne fitik shi muke kallon a matsayin fallasaffe sai manzan Allah ya ce al-muflisu min ummati huwa alladhi ya'ti bil ujuri ka amsalil jibal walakin daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha yace fallasasse a cikin al'umma ta shine mutumin da zai zo gaban Allah da lada kaman manya-manyan duwatsu sai dai ya daki ne. ya zubar da jinin wani ya zalunci wani ya ci kudin wane ya yi kaza ya yi kaza fa yi min hasanati sai a iba daga ladaddakinsa ana biyan wa'annan mutanen fa in faniyat hasanatuhu illa dansa ya kare ranka kaf ba abin da zai iya biya da shi ukhira min sayyi'atihi thumma turiha alaihi sun turiha fil nar sai a ɗauki munanan ayyukan da suka yi da suka saba wa Allah da shi gwargwadon cutar wanda ya musu na zalunci da makamancin haka sai a ɗauka a daura masa kaga ya ƙara mai nauyi daga nan kuma sai a jefa shi wuta manzo Allah ce to wannan shine matsiyaci a cikin al'ummata to shine imamu abu hanifa ce mu a aqidan mutalis sunna wal jama'a mun yi imani da kisasi cewa Allah zai yi kisasi tsakanin bayinsa za a yi tsakanin dabbobi za a yi tsakanin mutane za a yi tsakanin aljanu za a yi tsakanin aljanu da mutane za a yi tsakanin mutane da aljanu sannan ƙarshe yau mai kunul kafiru ya laita ni kun tuturaba dabbobi idan an gama da su mai ƙaho wanda ya soki mara ƙaho shi wancan mara ƙahon za a sa mai ƙaho a ce ya rama dabbobi ba kenan za a ce ya rama wancan da ta farke wancan ta fatattake ta ita ba za a sa mata abin da za ta rama fatattakan da wannan ta yi mata ta rama sannan a ce kunu turaba sai Allah ce duk ku zama ƙasa kaga kowa an biya shi haƙƙin da aka cutar da shi a duniya to haka su ma mutane za a biya su wanda ya zalunci ɗan uwansa sai an biya sa to a nan ne manzala ce mutumin da ya yi zina da matan aure hadisin imamun nasa'i manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ce wa mijin wannan ya yi zina da matarka a duniya ga ladansa ka ibi abin da kake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tambaye sahabbai kuna ganin zai kyale mai lada guda daya sai suka ce a'a sai ce to sakamakon mutumin da ya zina da matan aure kenan wannan na biyu mutumin da yayi zina da ‘yar makwabcinsa ko kanuwar makwabcinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gara a ce ya tara mata guda goma ya yi zina da su ya fi sauki a wurin Allah da ya yi zina da diyar makwabcinsa ko da kanuwar makwabcinsa ko kuma da wata makwabciyarsa yi zina da ita laifin da yake da shi a wurin Allah manzo Allah ce gara a gara yayi zina da mata goma da kai zina da mace guda ɗaya. ƙar makwabcinka ko kanuwar makwabcinka ko wani makwabcinka girman aikin a wajen Allah kaga yana nuna me girman laifin wanda ya yi wannan abu to duka wannan yana cikin kisasi wanda ya zalunci wani shi ma haka zai rama za a in yana da lada ya biya in ba yi da ladan da zai iya biya to shi kuma wannan da aka cuta sai Allah ya zaftare daga zunubansa wanda ya nauyin cutar wanda wannan ya masa sai a biya kuma duk yanda za ka yi kamar yadda shaksala Saleh bin yake cewa dirin idan ka cuci mutum ka yi kokari kafin ka bar duniya ka warware da wannan mutumin har ma ya ce inda mutumin nan zai ce ba zai yafe maka ba sai ka biya shi miliyan ya ce ka biya shi miliyan ka kubuta a duniya ya fi maka alkhairi da ku haɗu da shi a gaban Allah a lahira saboda a lahira ba wanda zai ɗaga ma wani ƙafa kai uban da ya haife ka a ranar tashin kyama ba ka ɗaga mai ƙafa ba to waye za ka ɗaga mai ƙafa uban da ya haife ka bai ɗaga maka kai da kake ɗansa ƙafa ba Uwan da ta haife ka ai ta fi kowa tausayin ka ko to a ranar ba za ta ɗaga maka ƙafa ba in je akwai haƙƙi wallahi sai ka biya ta to kaga tun a duniya ka yi ƙoƙari ka warware duk wanda ka san ka cuta gara a cuce ka da ka zama kai ne macucin cutar na da zafi amma ya fi maka sauƙi da a ce kai ne macucin shi sa mamun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a watan mazlum a hirɗinka ka yi taka tsantsan ka ji tsoron addu'an wanda ka zalunce shi a wata ruwaya ya ce wa in kana kafiran kai ko da wannan mutumin kafiri ne a wata ruwaya ta imamu hakim ya ce fa innaha turfa'u ila sama'i ka annaha shararatun ko shirara za a daga addu'ansa sama kamar walƙiya tana haska sama furr sai Allah ya in ya ga ajjan ta haska kama sai ce wa izzati wa jalali na rantse da buwaya ta da girmana la ansurannaka wallahi sai na taimake ka walau ba'da hinin ko da ba wani lokaci ne sai na rama maka saboda haka gara a ce an cuce ka da a ce kai ne macucin saboda wani idan ya maka addu'a wallahi ka kaɗe don dalilin lalacewanka a gidanka kenan dalilin taɓarɓarewan al'amarin rayuwarka kenan baka sani ba to amma mutane cuta ya riga ya zama riga in ka ga bai yi cuta ba to bai samu dama ba ne amma in ya samu dama to sai ya yi cuta Allah ka shirin da mu to wannan kisasi a aƙidan ahlus sunna wal jama'a saɓanin murtazila su suka yi inkari malam abu hanifa yake cewa mu a aƙidar mutahalis sunna mun yadda da wannan wa in lam takun lahum hasanatu idan ba ka da kyawawan ladan da za ka biya fa farqu sayyiati alaihim haqqun jaizun jefa musu munanan laifuffukan da suka yi a kansu wannan ya halatta kuma gaskiya ne ma'ana in ba ka da ladan da za ka biya shi wanda ka cuta a zunubinsa gwargwadon nauyin cutar wanda ka yi masa za a zabtaro a biya shi ina 'yan siyasa masu tura wa mutane a shari'a a social media ina mutane suke wani ba saboda wani kila ya fito yana siyasa kila malami ne ko in ba ka yin su shikenan ba za mu yi gaba shikenan amma ka dura masa a shari'a gwargwadon yadda a shari'ar ka yi viral gwargwadon nauyin cutar wanda kai masa ana ganewa haka ma in dan siyasa ne fitik kaga in malami ne wannan daban shi ma in dan siyasa ne haka mai yarfe da kwarfan da suke yi a sa ka a biya ka kuɗi ka zo ka zage shi ka ci mutuncinsa gwargwadon yadda cin mutuncin ya yi viral haka nauyin cutarwan yake za ka biya shi a gaban Allah sai dai in shi ya ce ya yabe mutane nawa da haka yi wannan ya ce maka ya yabe maka ana ganewa saboda haka ne manzalarci inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun Ka كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا رانا قوم قوة ذي الهجة manzo Allah ya wannan hadisin hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin Bukhari da Muslim da Ashabus Sunan yace inna dima'akum lallai jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa kum da mutuncinku alaikum haramun haramun ne ka ci mutuncin dan uwanka musulmi ko da ba fatin ku ɗaya ba ina fata an gani ba wai sai malami ba ɗan kasan wani zai ce ai malami a'a ko da ɗan siyasa ne ka ci mutuncinsa ka yi haramun in malami ne shi ma ka ci mutuncinsa ka yi haramun shi ma malamin ya ci mutuncin wani malami shi ma ya yi haramun ɗalibin ilimi ya ci mutuncin wani ɗalibin ilimi ko malami ya yi haramun ko kuma ɗalibin eh, musulunci ko malamin musulunci ya ci mutuncin ɗan siyasa shi ma ya yi haramun saboda manzala ce dukkanku a matsayinku na musulmai haramun ne ku ci mutuncin juna sai ce ka ne kuma haza kamar yadda yau ɗin nan goma ga watan zilhijja haramun ne fi haza a irin wannan garin naku shine ina makka fi kuma haza a cikin wannan watan shine watan zulhijja ranan da yafi kowane rana daraja na karshe afdalu ayyamid duniya a doran kasa shine kai wannan to balle a cikin irin wa'annan kwanaki zunubin fa saban Allah a cikin wa'annan kwanaki ya sha daban in ka saba wa Allah a wa'annan kwanaki goma times 2 ya fi wanda kai a watan ramadana kamar yadda ladan ya ɗara haka shi ma zunubin ya ɗara saboda Allah kara ya hana mu zaluntar kama a cikin wa'annan ya ce fala tazlimu fihinna fusako kada ku kuskura ku zalunci kawukanku a cikin wa'annan kwanaki a cikin kuma wa'annan watanni masu alfarma to zulhijja yana daga cikin kwanaki wato watanni masu alfarma to kuma a cikinsa kwanaki goma nan sun fi kowane kwanaki daraja a wurin Allah ranka ta kaf a shekara babu kwanaki mai darajarsa sai abu hanifa ya ci gaba da cewa wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani abadan aljanna da wuta an halicce ta tana nan kuma ta karewa har abada wala yafna iqabullahi ta'ala wa thawabuhu sarmadan imamu abu hanifa ya ce wala yafna iqabullahi ta'ala hukubar da Allah yake yi wa bayinsa baya karewa saboda akwai 'yan wuta har abada tutur ko su ne kafirai da mushrikai ana ganewa kaga su har abada ba sa fita ko wannan hukumar ba ta karewa sabanin magana da mu'tazila suka faɗi sai ce wa tsawabu husar madan haka kuma ladansa tutur shi ma baya kariya kaga yan aljanna udkhulu aljannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bi shihabin min zahabin wa aswab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun sai Allah ce mi wa antum fiha khaliduna ku masu zama a cikinta ne na dindindin in aka ce ya kare kaga dindindin babu shikenan ana ganewa to imamu abu hanifa yana yi wa mu'tazila raddi akan wannan wallahu ta'ala ya haji man ya sha'u fadlan minhu sai malam abu hanifa ya ce allah maɗaukaki yana shiryar da wanda ya ga dama falala ce daga allah ya yi wa bawa in ka ga allah ya shiryar da kai ba wayanka ba ne an gane ka gode wa allah kuma ka kiyaye ka ci gaba da roƙon allah har zuwa ranar da za ka koma gare sa ya ci gaba da kare ka dan ba dabarar ka ba ne ana ganewa wannan falala ce daga Allah wa yudillu man yasha'u adlan minhu haka kuma Allah na fashar da wanda ya ga dama adalci ne daga gare sa sabanin mu'tazila da kuma jabariya da qadariya maganganun da su suka faɗi dangane da wannan to saboda haka a su a wurinsu sun yi ba daidai ba suna ganin cewa zaben Allah ne kuma Allah ne ya juya wa'annan jabariya kenan da kuma kadariya sai malam abu hanifa ya ce wa idlaluhu khidlanuhu kuma katansa wato taɗewa ne da wa tafsirul khidlan abinda ake nufi da taɗewa Allah yuwaffaqa al-abdu ila ma yardahu kada Allah ya datar da bawa zuwa ga abin da Allah ya yarda da shi kaga yanka an tabar da kai kenan idan ka zo kai sallah akwai wanda in yi sallah fa shi yana ganin fa kaman atakure ki sai ta kure mai ba yanda ya iya shine zai yi sallah saboda yana ganin ma yin sallah ma bata lokaci ne neman kuɗi yake yi tutor bai da lokacin sallah in ma ya zo ganka ka zo masallaci ka zauna ai sallah kana abin nan yana ganin talauci ne ya jawo maka haka ana ganewa to shine imamu abu hanifa ya ce wa huwa adlun minhu wannan ma'adalci ne daga Allah ya sa bawansa bai samu dacewa ba wa kaza uqubatul makhzuli haka kuma uqubar da Allah yake yi wa wanda aka wulakanta shi alal ma'asiya akan saban Allah da yi rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta kaga ba wulakanta shi to mu muna roƙonka kada ka wulakanta mu kada ka ba mu ikon fadawa cikin ukubarka da azabarka kaga wannan yana nuna maka daraja da matsayi na wannan Allah ka shiryar da mu saboda yanayin lokaci sai mu tashi azabul qabri idan Allah ya raya mu insha Allah subhanahu wata'ala saboda haka daga yau dai ba za mu ƙara dawowa mu yi wannan karatun ba saboda zai fada a cikin kwanakin sallah sallah zai fada laraba ne aiko kaga washe ganin sallah alhamis kaga ayyamut tashri to yawa daga yau ba za mu kara dawowa ba sai bayan sallah sha Allah da kana goma in Allah ya ara mana numfashi sai mu dawo mu cigaba da karatunmu in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi wa alaikum salam eh goma ma za mu yi karatu jibo ma da sauransu har zuwa ana gobe sallah amma ina magana ai ji ba za ta zabi mu yi wannan karatun ba a wannan nake nufi wannan karatun na'am eh wanda ya ci kayan wanda ba musulmi ba ya ce ya ci banza wa lare ci banza ba kuma ya jira uku ba tun a duniya kuma a lahira ta ya biya shi na'am shi ma halaliya za a tambaye mutum duk abin da mutum ya samu sai an tambaye shi ba Allah ce sun malatus alunna yau mai idin anin na'im ni'ima ruwa ba da kasha sai Allah ya tabbika wani yana neman ruwa ma bai samu ba ga ruwa ma ba zai iya sha ba ba ni'ima ba ce kana ganewa Allah sai ya mana tambaya a kai haka za Allah ya dawo sai na bakar da Umar sun fito suna jin yunwa kuma suka kawo musu na naman rago Abu Ayyub al-Ansari ya kawo musu suka ci suka sha ruwa manzo Allah ce mun fita daga gidanmu cikin yunwa gashi zamu koma gidajenmu cikin koshi wallahi sai Allah ya tabbe mu akan wannan ni'ima da ya mana ne muka yi masa mun bautata masa ko mun saba masa Allah ka shirye da mu wa alaikum assalam eh duk mumini maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai shiga aljanna hadisin Abu Zarri kenan kullu ummati yadkhuluna aljanna duka al'ummata za su shiga aljanna shi ne sai abu zar ya ce wa in zana wa in saraka ya ma'aiki Allah ko da ya yi zina ko da ya yi sata manzala ce wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ko da ya yi sata bi ma'ana abinda hadisin yake nufi shi ne duk zunubin da mutum ya yi matuƙar ba shirka ya yi ba ko kafirci duk zunubin duk hukumar da za a masa ƙarshensa sai ya shiga ina aljanna abinda ake nufi kenan ba ya na nufin kwata-kwata ba zai an gane wasu suna wa hadisin gurguwan fahimta bi ma'ana in aka mai ukuba gwargwadon saban Allah da ya yi, aka gama masa ukuba sai a cire shi a wuta sai a shigar da shi aljanna ya shiga ko shiga ba kaga ya shiga abinda ake nufi kenan matukar akwai imani a zuciyarsa to ba zai dawama a wuta ba wanda za ka ga ya dawama to ya mutu yana mushriki shine abin da ake nufi ko ya yayi kafirci a'a in ya tuba hadisin ah, ubadatu dan samit manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ya tuba fa ila ila fa huwa ila Allah tubarsa yana wurin Allah in ta ya cika shaddan tuba Allah ya karba in bai cika ba to kaga Allah zai iya masa hukuma gurgudu Allah ya samu dace wa alaikum salam na'am matan aure na'am ai ita da take da hukuncin kisa a kanta yanzu ana nufin illar yin zina da matan aure kaga dattin da zai shigo da shi a gidan ta dalilin haka kaga ta ci amana kuma ya sa ta ta ci ne amanan mijinta ta ci amanan aure ta ci amanan mijinta yanzu za ta shigo da mijinta wani ɗan da ba na shi bai masa hidima kaga shi wancan ya jawo ko tun da ya san masu aure ne kuma ya yi to ga hukumar da zai masa wani fiye shekara talatin yana yi wa ɗansa hidima kuma ba ɗansa ba ne ba abin da ke wannan wani ya yi zuciyarsa za ta buga eto eh shi wanda ya zinan eh, eh saboda yanzu in aka faɗi kaga zai yi takasantan koda wata sani ma ya guduwa zai yi yawa kaga shi kenan ya huta ya san sakamakon eh me eh al'amarin na wurin Allah shi yana maganan wanda ya zina amma ba ana maganan wanda ya zina da mata aure ba ne. shi in ya tuba kuma ya kyautata tubansa in ya tuba tsakaninsa da Allah to sai ya zo ya nemi mijin matan din ya yafe masa saboda haƙƙi ne shi sa ai gobe kiyama Allah zai ce mai ya iba abin da yake so a ladansa amin ai ba shi kadai ba to ina masu zana da 'ya'yan makwabtansu kuma ba shi kuma maza Allah ce gare mutum ya yi zana da mata goma a lokaci ɗaya da ya yi zana da mace daya yarinyar makwabcinsa ko kanuwar makwabcinsa girman laifin a wurin Allah na ga ba komai bane a idan mutane yau to Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai mana roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure mana roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la akwai injiniya garba akwai jikarsa da Allah ya mata rasuwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ta zama mai ciko ga iyayen su kuma iyayen Allah ya musanya musu mafi alkhairi gare su kowa a cikinmu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira ya kuma kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri Allah muke roƙo wanda aka jarrace su da basu suka a cikinmu ya yaye musu ya ba su ikon sauke nauyin wannan bashi da ke kansu mu kuma muna roƙon duk yanda zamani kai ga tsadar rayuwa kada ya haramta mana abin da zamu dauka wayin iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gurgurdan iko wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa yanda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin sa hidima mu ma muna roƙon ya mana arziki arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda ko fiye da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karba mana a matsayin ibada ya tsaya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira muna roƙon Allah duk lokacin da fito mu tazo da mu da masu kallon mu da sauraro ya ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin Allah ya shirye ku